Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. ku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 23 ga watan Yuni na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babu da kanin labarai. To baballe yau laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Berlin domin tattaunawa da shugabannin Jamus kane shiga taron da ake gudanarwa akan makomar siyasar kasar Libya. Mazauna yankin karkara a gundumar Kangra da ke arewacin India sun ce sun damu su ga an musu allurar rigakafi COVID-19 bayan barkewar annobar ta biyu wadda ta yi barna a ƙauyukan a watan da ya gabata. kanan babban kamfanin da ke buga jaridan apple daily mai rajin kafa demokuraɗiyya a hong kong ya sanar a yau laraba cewa zai dakatar da buga jaridar a wannan mako. tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar masana harkokin tsaro sun fara yin tsokaci kan kirarin kai hari da kungiyar IS ta yi a gidan kakakin majalisar dokokin kasar. Abin yana da bukatar lalle a tantance shi saboda kwantar ma al'umma da hankali kuma zai iya yiwuwa irin ayyuka ne na tada hankali ta hanyar ah, yada labaru wanda ba su tabbata ba. A jihar Nasarawar Najeriya kuma kungiyar kwadago ta jihar ta ki amincewa ta janye yajin aikin da ta tsindima bisa dalilin cewa kudin da ake zuwa da ita daga gwamnatin tarayya wato federation account allocation in ya gaza biliyan hudu ko kuma biliyan hudu da miliyan ɗari biyar to gwamnati ba za ta iya ci gaba da siyan wannan karin girma ba kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar da shirin arewa a yau wanda nasiru adamali hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Amma sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Yau laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Berlin domin tattaunawa da shugabannin Jamus kane shiga taron da ake yi akan makomar siyasar Libya. jamus da majalisar ɗinkin duniya sun shirya taron na berlin ne da zimmar ɗori akan yunkurin farko na tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yakin da ake gwamzawa a libya kana taimakawa gwamnati ta daidaita muna da damar da a cikin 'yan shekarun nan ba mu yi amfani da ita ba wurin taimakawa libya ta fice daga rikicin ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma darajarta blinken yana faɗa bayan wani taro da safiyar yau tare da ministan harkokin wajen jamus heiko wakilin amurka na musamman a libya richard noland ya faɗa wa manema labarai a ranar litinin cewa wannan taron zai bada damar ɗaukar matakin da ake bukata nan ba daɗewa ba domin yin zaɓe a watan disamba kana a tabbatar da tsarin mulki da kuma dokokin zaɓen mazauna yankin karkara a gundumar kangra da ke arewacin indiya sun ce sun damu su ga an musu alluran covid-19 bayan barkewar annobar ta biyu wanda ta yi barna a ƙauyukan a watan da ya gabata yayin da hanyar binciken zamani ya tabbatar da mazauna birane sun samu allurar rigakafin wasu miliyoyin mutane da ke yankunan karkara ba samu allurar ba saboda matsalar rashin fasahohin zamani rajistan yin allurar a shafin yanar gizo da gwamnati ta tabbatar yana zama kalubale ga mutane da dama kamar harmam singh da kawai yake da wayar tarho irin ta da kana ba shi da hanyar sadarwar yanar gizo singh ya faɗa a cikin wasu wasi cewa kawai ni dai ina da wayan tarho amma ban san yadda ma zamani suke aiki ba shirin ba da allurar rigakafin indiya na samun karfi inda tuni kasar ta yi wa sama da mutane miliyan takwas allura ya zuwa ranar litinin a shirin na rigakafi kyauta ga kowa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban kamfanin da ke buga jaridar apple daily mai rajin kafa demokuraɗiyya a hong kong ya sanar a yau laraba cewa zai dakatar da buga jaridar a wannan mako kamfanin mai suna next digital wanda ke da jaridar ta apple daily ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yada labarai a hong kong ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa bugun labarin jaridar da kuma yada shi ta yanar gizo na ƙarshe ba zai wuce ranar asabar 20 ga watan yuni ba yana mai nuni da abubuwa da suke faruwa a hong kong wata kafar yada labaran cikin gida ta ce bugun karshe na labaran jaridar apple daily zai fito ne nan ba dadewa ba zuwa gobe alhamis jaridar apple daily da mai buga ta ɗan shekaru 73 a duniya wanda ya kafa kamfanin next digital kuma yake mallakarsa jimmy lai hukumomin hong kong na auna su tun bayan da china ta kaka bawa yankin dokar tsaron kasa mai tsauri a watan yunin bara a matsayin martani ga gagaruman zanga zangan kin jinin gwamnati da yakan rikide ya zama tashin hankali a shekarar 2019 an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar nijar wasu 'yan ƙasar sun fara mai da martani bayan kungiyar is ta dauki alhakin harin da aka kai a gidan kakakin majalisar dokokin kasar saini umaru da ke birnin yamai a ranar asabar 12 ga watan yuni lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'in tsaro daya sannan ɗaya ji mummunan rauni wakilin murya amurka ya mai sulamumun barma ya aiko mana karin bayani ta hanyar wata sanarwar da ta ruwaito a shafin ta na yanar gizo ne kungiyar is ko kuma eta islamic a faransance ta yi ikirarin cewa ta ɗauki alhakin harin da aka kai a gidan kakakin majalisar dokokin kasa bugo da ƙari shugaban jam'iyyar mnsd nasara saini umaru da ke unguwar kubiya ta birnin yamai yau kwanaki goma da suka gabata bayyanar wannan labari a wani lokacin da ake jiran jin abin da sakamakon binciken 'yan sanda zai bayar wani abu ne da ya ja hankalin masana sha'anin tsaro irin su alkasim abdurrahman idan wannan magana ta tabbata gaskiya ne ana tunanin kina akwai abin da ake ce masilil dormant ko makwanta tasu a cikin birnin yamai ko da ke abin yana da bukatar lalle a tantance shi ke saboda kwantar ma al'umma da hankali kuma zai iya yiwuwa irin ayyuka ne na ta da hankali ta hanyar yada labaru wanda ba su tabbata ba kamar yadda yake faruwa a wasu kasashe wanda suke nesa ga wannan abubuwa za ka ga kama congo mutanen adf nan sun kai hari za a ce isis ce da sauransu abin tuni maharan waɗanda aka bayyana cewa su biyu ne suka zo akan babur sun buɗe wuta akan jami'an tsaron da ke kofar gidan alhaji sain umaru abin da ya ba su damar kashe guda kuma suka jikkata ɗaya kafin su arce cikin duhu alakanta wannan al'amari da ta'addanci wani abu ne da ya haifar da muhawara a tsakanin jama'a yayin da wasu ke cewa akwai kamshin gaskiya wasu kuma na ganin abin tamkar turji ne irin na masu yunkurin haddasa rudani mutanen nan baka san su ba baka san da waka yaki ba baka san kamar su baka san da suke ba sai an kai sai an ce su ne sun kai sun kai ihu sun ga kuma ta yada buska yaran gizo gizo su sun kari su sun kari mu kamu ba su dama suna san cewa kamar abin ya dame mu in muna gurin kamar abin ya dame mu ke lokacin za su kara shugo kuma da kari mu kamu masu amfani da kafofin su na zamanin nan mu kokari mu ta kazan cewa kan dinga yada abubuwa har muna ba abin muhimmanci mun yi imani da abu ne suke yi na su ba da tsoro kasan in ka rasa ta hodi to kana iya kama ko ina aka ce in allah da mu za su yi nasara bisa kansu tana yiwuwa dai da hada hana suke yi su ma da suka ji dai har yanzu yalla watakila ba a kama ɗan suka yi wannan harin ba to shine suke son yanzu su yi amfani da wannan dama su ce suna su kawo wannan hari to ko da ya kasance su suka kawo ma to muna ganin allah ya so karhin su ya kare ni. kawo yanzu hukumomi ba su mai da martani akan ikirarin na kungiyar is ba to amma wata sanarwar ma'aikatar cikin gida a washe garin kai wannan hari ta dan kwatanta abin a matsayin wanda ya yi kama da aika-aikar 'yan ta'adda a yayin da a wancan lokaci wasu shaidu suka ce maharan sun yi yunkurin sace wata motar jami'an tsaro da ke ajiye a kofar gidan da abin ya faru mafari kenan aka yi hasashen cewa barayi ne suka yi yunkurin gwada sa'ar su saboda haka rahoton binciken 'yan sanda kaɗai ne zai fayyace zahirin abubuwan da suka wakana a cikin daren juma'a wayewar asabar 12 ga watan yuni sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba yakubu da labaran duniya kashi na biyu jiya talata sakataren tsaron amurka lord austin ya ce zai yi aiki tare da majalisun dokokin kasar domin gyara dokar cin zarafin jima'i a kan manyan kwamandojin soja a wata sanarwa da yake bayyana goyon bayansa ga shawarwari da wata hukuma mai zaman kanta ta gudanar austin ya ce shi ma yana ra'ayin sauya shirin ɗaukar ƙarar kotu a kan laifuka kamar cin zarafin cikin gida shugaban na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon zai bayyana a gaban kwamitin ayyukan soja na majalisar wakilai domin sauraren shi akan kasafin kudin ma'aikatarsa an daidaɗe ana kokarin neman gyaran dokar cin zarafin jima'i a ma'aikatar sojan amurka ciki har da yunkurin da sadata kashin gillibrand ta yi inda ta gabatar da dokar da za ta wa masu shigar da kara kotu da ke zaman kansu damar kula da batutuwan cin zarafin jima'i da wasu manyan laifuka a ƙarshe shugaban shirin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya talata cewa sama da mutane miliyan guda a kudancin madagascar ke shirin fadawa cikin tsananin yunwa kana tuni wasu dubu goma sha hudu suka shiga yanayi mai kama da yunwa ba za ka iya gane irin munin lamarin ba david besley yana faɗa wa wani rukunin 'yan jarida game da halin da mutane ke ciki yayin da ya je ƙasar ta tsibirin afirka ta gabas ya ce mutane na shan wahala kafin su samu abin da za su ci kana wasu da dama na mutuwa shugaban shirin abincin na majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane na taimaka ma kansu ne da laka da kuma furanni kana ɗaruruwan yara na fama da rauni a jikinsu da kuma hannuwa da ƙafafu misali ya ce abin matukar tashin hankali ne idan mutum ya je ya gani. A gaya da baba ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu za mu a Najeriya. Kungiyar kwadago a jihar Nasarawa ta kasa cimma daidaito da gwamnatin jihar kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yajin aiki da ma'aikatan jihar ke yi mako guda da ya gabata. ranar 15 ga watan yunin da ya gabata ne dai ma'aikatan gwamnatin jihar nasarawa suka bi sahun ma'aikatan lafiyar jihar wajen yin yajin aiki don gwamnati ta biya musu bukatunsu da suka hada da yin karin girma ga ma'aikata da biyan sabon tsarin albashi na naira dubu talatin mafi karanci da biyan 'yan fansho akan ka'ida da sauransu. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Bayan an yi ta kai ruwa rana tsakanin gwamnati da 'yan kwadagon ne suka cimma yarjejeniya wanda daga bisani ma'aikatan suka ki amincewa suka kuma amince su ci gaba da yajin aikin har sai yadda hali ya yi. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa Yusuf Sarki Iya ya ce sun lura cewa amincewa da wani sashe na yarjejeniyar da gwamnati ta ƙara ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba. Alhamdulillahi zan ce an samu cimma matsaya ba samu cimma matsaya ba dalilin da sa na ce an samu cimma matsaya shine mun riga mun gama tattaunawa akan abubuwa guda uku har mun rubuta yarjejeniya to da muka je sai mun taras akwai wani sashi a cikin yarjejeniyan wadda kamar dai an kara ta ne wadda kuma muna ga kamar in mun sa hannu gaskiya ba zai zama mana alheri ba ƙarin nan kuwa ita ce yadda suka ce wai idan kuɗi da ake zuwa da ita daga gwamnatin tarayya wato federation account allocation in ya gaza biliyan hudu ko kuma biliyan hudu da miliyan ɗari biyar to gwamnati ba za ta iya cigaba da biyan wannan ƙarin girma ba sai dai ta koma baya ta ɗauki wannan albashi da muke karba yanzu nan sai a yi amfani da shi to haka sai muka ce ma gwamnati to su yi hakuri tun da haka ne kuwa mu ci gaba da yajin aiki ba komawa har sai wannan sashi na wannan yarjejeniyar an cire ta. A bangare guda kuwa gwamnatin jihar ta Nasarawa na cewa duba da irin halin rashin isassun kuɗi da ɗimbin ayyuka da take yi don inganta rayuwar al'ummar jihar kamata ya yi ma'aikatan su nuna halin da tako. Dr. Abdulkarim Abubakar Kana shine kwamishinan shari'a a jihar Nasarawa ya ce za su ci gaba da tattauna tattaunawa har sai sun samu daidaito. A yanzu dai abin da zan iya ce shine kusan duk abin da suka ce suna so gwamnati ta ba su. Na magana minon wicin gwamnati ta ma riga ta fara. Game da maganan tsohon albashi wanda suka ce dole a biya su na lokacin suka yajin aiki da 2016 gwamnati kusan ana maganan kusan miliyan ne ɗari takwas da wani abu. Yanzu ana neman wato kusan biliyan ɗaya ke. To dama gwamnati ta riga ta fara biya. A faki ke faruwa yanzu shine duk wanda ke kasan nan ya san kusan kowane wata a doke na kuɗin da ke zuwa daga. Daga tarayya. Kuna raguwa aiki to gwamnati kuma ta to in ba kuɗin biya ai ba zai yiwu a ce dole sai an biya ba to maganar da yanzu ya jawo dan damuwa kenan aka kasa kammala magana a halin da ake ciki dai ma'aikatun gwamnatin jihar Nasarawa da cibiyoyin lafiya mallakar jihar za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai bangarorin biyu sun daidaita Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo bayanin shugaban kungiyar makiyaya mai yace Allah Muhammadu Kirwa da ke cewa duk da akwai miyagun iri a Fulani makiyaya duk da haka Fulani su suka fi ɗanɗana kudar fitinar to ta yaya ne. Abun da muke haɗa mu duniya kullum babu kabilar da babu ɗan ta'adda cikinta. Babu kabilar da babu ɓata gari cikinta. Abinda muka ce a zo ƙasa ta haɗa kai duk a yaƙi makiyan ƙasa. Ko bahilla ce ne ko ba inyamuri ne ko ba yarbe ne ko ba barbare ne ko ba haushe ne bindigogin da boko haram ke rike da su hilani ne suka saida musu ko ko ba hillace nawa ne cikin yan boko haram sannan tv da aka kakkama barayi cikin su da aka kama 'yan ta'adda cikin su da ak-47 guda wajen 40 da wani abu hilani ne suka saida musu su ko ko waɗannan yanzu 'yan ipod da ke tuwa ma kuru-kuru ga sunan dauke da ak-47 suna kona police station tun da aka fara ta'addanci a hada muna police station nawa bai lace ya kunna mu wuta a hada muna ɗan sanda nawa bai lace ya tare bisa hanya ya kashe a binciki abin da ke musabbabi maganan makami da ake danganta bai lace yanzu kan ai wanda ma danganta bahilla ce da makami kamar renin hankali ne da renin wayo domin ga ba su makaman nan waɗanda ma suka sai dan mahilla ne da inda suka samu makaman ga sunan sun yi to kuru-kuru suna gudun suke da abunsu sannan an ta da hillanin da ake magana kullum kungiyar miyar ta Allah shirye take da ta bada kowane irin gudunmuwa ta tabbatar da cewa an yaƙi wanda ya ƙi barin ƙasa ta zauna lafiya ai za kowa ne shi to amma me yasa kullum magana ɗaya ce kuma 'yan ta'adda nawa ne ake kama a najeriya yau a iske ba ma hilanin ba ne in mun ce babu hilani cikin 'yan ta'adda mun yaudari kanmu akwai su kuma suna nan amma wace hanya za a bi a yi maganin ta'addanci sun bai hilanin ne yau a najeriya ba wanda ya zama maciyaci wanda aka tsiyata a sha'anin kidnapping a sha'anin sata shanu a sha'anin rayuwa wanda ya wuce bahillaci a najeriya yau saboda haka magana ganin bahillaci da makami mutumin da ke ɗaukar sanda ana mamaki yana da bindiga yanzu to ina ne shi yana kera bindiga ne me yasa ba za a yi magana inda ake kawo bindiga ba me yasa ba za a yi magana su wane ne ke kawo bindigogin ba kuma shanun da ake cewa ana sata a saci saniya dubu ina ne suke bi suna wucewa a je a halakar da su ba a san wanda ya dauke su ba wannan shi kan shi idan za a dauki mataki mu yau in za a kawo kwamiti na zaman lahiya za a kawo kwamitin maganin dan ta'adda kashi 99 bisa ɗari bayan lacin daji aka taimaka saboda shi ne wanda za a cuta bai da inda zai je ya kai kara in ba irin wannan taron muka yi ba ba inda ma za a ji labarin wani bayan lacin an cuce shi a Najeriya amma yau duk wani abun da ya waru kyas ko ƙwarin mota aka za a ce ga hillani can sun tare sun kashe kwanakin baya a express na Bini mota ta zo ta yi hadari mutane suka mutu aka ɗauki hoto ana nuna duniya ana cewa ilani hesman ne suka tare motar suka kashe su saboda haka mu dawo mu haɗa mu kanmu gaskiya a najeriya mu haɗa kanmu mu taimaki kanmu da kanmu kuma ita siyasa ba wai an kawata ne don hauka ba an kawata ne don wayar da kan al'umma kuma su zo kusa ga mutane in ma haka din ne to mu siyasa ma bata yi mana amfani ba amma ma mu zauna babu siyasa muna nan yadda muke dajin abin mu dajin mu haka nan domin mun yi ta mun so ta mun yi abin da ya kamata mu yi cikin ta amma har yanzu a jinin ta. yana nan bisa kanmu daga wata shida zuwa yanzu mutumin da ya mutu tsakanin yaro da mace da maza da tijai ya kai mutum dubu goma sha shida da wani abu shanun da aka rasa sun hi kwara dubu ɗari da sittin da wani abu gidajen da suka bar gidajensu a halin yanzu sun yi gida dubu ishirin da wani abu kuma wannan tabbatacce akwai kiyasi akwai ƙididdiga akwai hotuna ba wai labari ba ne ana ta tarurruka na shan shayi a abuja a kira mutane a zo a taru a yi shan shayi wani tun da allah halicce shi ma yan faɗa mai wani gari na hilani bai san shi ba saboda haka a dawo ma gaskiya a zo a binciki waɗanda suka san yadda matsala take ba ka iya maganin matsala ba tare da wanda ya san matsala ba duk yadda kake ka san magani dole sai ka nemi likitan da zai waɗa ga yadda za ka sha maganin nan mu haɗu ne don mu wayar da kan al'umma fulani menene matsayin gwamnati menene matsayin jami'an tsaro amma duk abun da aka tashi in ba mu muka yi kokarin cusa kanmu ciki ba sai a yi ta kokarin ana son a bace mu sai abu ya lalace kuma ka kaji ana neman mu ya za a yi a gyara ya za a yi a gyara saboda haka wannan hasarar da aka yi mu muna da tabbacin cewa lokaci ne kuma matsayi ne ya zo in allah yadda kuma zai wuce kuma za a fahimci gaskiya kuma allah zai ganar da masu gaskiya da su. mun gode ɗan zuru sai wani lokaci. Are holumin ta samu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban Yanzu kuma ga matsayin mai bishara da yada zaman lafiya a Kaduna, wato Pasto Yohana Waide Boro. Da ke da kwarin gwiwar za a iya gyara lamuran da suka rincaɓe a arewa, duk da dai wasu na cewa ba a bari a kwashe du. in ba kadaran Allah ba arewa za ta gyaru zan ga ka dalilai guda biyu ko uku musulmi da krista ya koma ga ainihin kwaison addinin krista da musulunci ya kuma tuba akan abin da muyi wa junanmu na farko kenan mu tuba ga Allah mu kuma roki junanmu gafara na farko kenan na biyu wallahi in manyan mu arewa sun ce za mu zauna lafiya za mu zauna domin manyan mu suna da bakin zaren in sun zana da talakawa za a gyara magana kuma magana za ta yi kyau za zauna lafiya na karshe zan gaya maka dukkan mai arewa in mun ce za mu zama lafiya wallahi ran kai da za mu zama lafiya it's just for us to be willing to do the right thing that's all I can tell you to to fasto bari ma tambaya daya ko biyu shin eh. a nan cikin wannan zantawar su waɗanne mutane ne manyan arewa da kake magana su kashe uku ne yan arewa nake magana na farko yan siyasa manyan mu masu fadaji arewa na classify under one group kenan na biyu malamai addinai uwa uban ke na malamin addini na karshen talakawa to in an samu in yau malamai addinin krista za su fita su gaya wa kristoci gaskiya su daina nema abin duniya su daina kwaɗayi abin duniya su yi koyon tsakanin su da Allah menene Bible ya faɗa game da zamantakewa da kowane irin mutum kaga na farko kenan haka ma malamai addinin musulunci koma sun wannan wallahi ina ga maka da haka na yake an juye baya ne kowa ya shiga malami ya shiga ya zama dan siyasa ya je karban brown envelope government house talaka ga gaskiya malami ce faɗi gaskiya pastor ce faɗi gaskiya ai duk abin da ya kai mu kai arewa wanke hula kai mu dare kenan na biyu sarakunan mu wannan daman da aka ba su da da kowane mutum ya shiga ango an san shi sarki ya fi sanin sa fiye da gwamna yanzu ana cewa ana salami sarakuna wai suna mu'amala da yan ta'ada inda an ba su hakkokinsu da matsayinsu wayan da dan ta'ada wallahi ina ga maka sa duk wannan ana ce yan ta'adda nan ko kuwa yan wamma fulani da ake cewa wai su suna kidnapping wallahi sarki guda a arewa zai iya zauna ya kira su ba zai fita ko ina ba zai sa kakaki ba wallahi zai zo fada ba irin sai ko muke da su da kenan ba ai duk su ke mulkin na karshen talaka in ba talaka ya bar zaman ya zama dan kanzaki a amfani da shi a wannan wurin talaka ya nemi abin dogara ga Allah ya koma ga Allah wallahi da addu'i da kome ne Allah arewa ba wai za ka dawo ma za ta ma fi kyau fiye da ake muna tunani don mun fahimci junanmu mun gane da junanmu mun san kurakurenmu mun yada kurakurenmu mun kuma tuba ga Allah tuba mu ga Allah Allah mai karban tuban mumuni Bosto Allah zai share mana hawaye Bosto Yohana Buru akwai abin da ka faɗa na ƙarshe banda waɗannan eh. shugabannin arewa ka ce idan kamar duk jama'a za su ga dama a zauna lafiya ko a dawo da yankin yadda yake eh. za a iya wannan ta za a yi kuma jama'ar talakawa ne na kowace jiha kake magana ko kuma ko wasu nau'in jama'a ne yawwa duka ne barin ga muka yadda za a yi na farko dole ne a bar nan in akwai dakatai akwai masu malungwani akwai hakimai a ba su dama su san waye ke wurin in nan yankin duk musulmai ne kamar an je arewa ta yamma za a iya samu garuruwa ba su da ka samu ba ma guje ma ko ka samu karsa. to a zauna talakawa zauna nan su tona ina mafita a fara tasanci daga gida ko gurin mai anguwa zuwa ga dakaci daga dakaci akai gurin hakimi kafin akai gurin eme to an gama a submitting ga abin da aka yi a ba su dama a ba su sakon su exercise right now su san wani a san wani ba daidai ba cikin a zona a kirawo malamai in kristoci na wurin akwai musulmai haɗe a kawo malamin addini wanda sahihi malami ne ba irin sanannen malamai ɗin nan ba da an san su amma ba su san kiman bil'adama ba ba su ma san addinin ba sun shiga siyasa suna neman abin duniya to wala an biye nan ko ina ko na ward wallahi na tabbatar maka gwamnati ba zai kashe miliyan guda ba a state akan maganar tsaro domin in talakawa sun yarda da kansu sun sasanta ta kanata da junansu gwamnati ma sai ta zauna can mace barcin ta mutum manta ma wai akwai wani abu a sai da aiki kawai za ta masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon sharan a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum eh, don ku da gaskiya a gaida nasiru yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel sakonmu na farko ya fito daga shehu adamu jau ya ce muna jiyo gwamnatin najeriya ta kaddamar da wani kwamitin rage radadin talauci a kasar tamu to muna fatan za mu gani a ƙasa domin dai an daɗe ana tafka ruwa ƙasa na shanyewa sako na gaba ya fito daga bakar kawo girgir ya ce salam ya hausa kwamitin da gwamnatin najeriya ta kafa domin zakulo hanyoyin rage radadin talauci da ya addabi al'ummar kasar wannan abun a yaba ne amma muna fatan kwamitin zai samo hanyoyin bada tallafi ta hanyar bankunan jama'a don kaucewa fadawar tallafin hannun waɗanda ba don su aka yi ba Sako daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe ya ce muryar Amurka na kira ga gwamnan jihar mu ta Yobe Honorable Mai Malabu ni da ya sakarwa shugabannin kananan hukumomin jihar sa bakwai kudade domin su samu damar yin ayyukan ci gaba ga jama'ar su saboda kananan hukumomi a jihar mu ta Yobe suna cikin mugun yanayi na rashin kuɗi yadda ko aikin dubu hamsin shugaban karamar hukuma ba zai iya yi ba har sai ya rubuta wa gwamnatin jihar ta amince alhali kananan hukumomi su ne kusa da talakawa sai sako daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zai dubala kofar sabuwa a ce kiran da mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yemi oshibanjo ya yi wa matasa da su yi iya bakin su wajen ganin kasar ta ci gaba da zama a dunkule ya yi daidai da fatar allah ya kawo mana fahimtar juna tsakanin dukkan kabilu da addinai da ke najeriya da ma duniya baki ɗaya Sakonmu na karshe ya fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri, sani karfe bena uban kungiyar sama da buhu. Ce muna kira ga 'yan Najeriya musulmi da kirista mu dage da yin addu'o'in nanci da ke faruwa a kasar mu ta gado najeriya madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amban a takaice to baballe a takaice yau laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa birnin berlin domin tattaunawa da shugabannin jamus kane shiga taron da ake gudanarwa akan makomar siyasar libya jamus da majalisar ɗinkin duniya sun shirya taron na berlin ne da zimmar ɗori akan yunkurin farko na tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a yakin da ake gwabzawa a libya kana taimakawa gwamnati ta daidaita mazauna yankin karkara a gundumar kangra da ke arewacin indiya sun ce sun damu su ga an masa alluran covid-19 bayan barkewar annobar ta biyu wanda ta yi barna a ƙauyukan a watan da ya gabata yayin da hanyar binciken zamani ya tabbatar da mazauna birane sun samu allurar rigakafin wasu miliyoyin mutane da ke yankunan karkara ba samu allurar ba saboda matsalar rashin fasahohin zamani rajistan yin allurar a shafin yanar gizo da gwamnati ta tabbatar yana zama kalubale ga mutane da dama kamar harmam da kawai yake da wayar tarho irin ta da kana ba shi da hanyar sadarwar yanar gizo a ƙarshe babban kamfanin da ke buga jaridar apple daily mai rajin kafa demokuraɗiyya a hong kong ya sanar a yau laraba cewa zai dakatar da buga jaridar a wannan mako kamfanin mai suna next digital wanda ke da jaridar ta apple daily ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yada labarai a hong kong ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa bugun labarin jaridar da kuma yada shi ta yanar gizo na ƙarshe ba zai wuce ranar asabar 20 ga watan yuni ba yana mai nuni da abubuwa da suke faruwa a hong kong kuma sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma ke rige ta yana gabatarwa sai kuma daniel brown da ya hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe Nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.